ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شابيو بوتن أي وتن المحرم النبي محمد صلى الله عليه وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna nan cikin tafsirin suratun nisa'i. Aya ta sittin za mu tashi zuwa illa masha Allah. ga ayoyin kafin su wa alaikumussalam. Hmm? Ma'anar? Eh. A ah, ne na farko ko inna to bazan dubi na uku mun dace inna huna li mujarradil ihtimami bil khabari balaga ne wannan inna saboda mai da hankali da labarin ana kawo taukidi inda ake shakka ana ga wannan abu mutane na shakka sai a akkada shi to amma an akkada shi wannan wanda labari ne da ba a shakka shi ne ke ma inna huna kawai ta zo ne saboda labarin da na da mahimmanci shi ne aka fari shi da inna ka ce ka gane mana ko ba ka gane ba a zan karanta maka duka kenan ba zan karanta maka duka ba illa zan tsora ka kan hanya eh, duka sai dai kabila yi إذ مثل هذا الخبر أنت لا يتطرق إليه الشق وإيش نجامك حتى إيه shi ne na ce maka ai labarin ba a shakka saballanta na a ƙarfafa shi don kada ya bushe inda labarin ana fake-fake ne da shi to shi ne wanda za a akkada wani ka samu taukidi daya wani ka samu taukidi biyu to dubi tashi kiyama haka ga aya da sai da dan ɗaya wajen uku a kansa na suratul mitagabun in la haqqu la unaqu ne ka ya ga ma take fala wa rabbika aqi ha na tabo a zan daga tunan ba'un nan to shi da ake samu ta saboda ana shakkan kiyama ne ai eh e. wanne eh ina faɗi an yi su ne na harun kawai ne ni na biyar alhajabi ne aka ce ka dinga magana ba na ji sosai ba jikto eh manu eh to eh manu ko minu idan ne menene matsalan kai ma a ciki don kadan wahala da yawa eh la zamana alamu tamanin ƙasa da wurin kuma al'ariyatu yawa wal'ariyatu mu'addatun al'ariyatu mu'addat wal minhatu shi ne tambayan e wazzaimu garimu to ga wani garimu subhana kan ga ake rike shi ba na kusa in inda kake magana na ma sai dai ya bata kace menene na kashi wa za'imu mu za'imu nake magana to za'imu za'imu mai beli wanda zai tsaya wa wani duk wanda ya tsaya wa wani idan wani nan ya gudu to zai biya za a ba wani an riƙe wani a inda ba ka ganin yanzu an yi beli sai ka ga an ce kawo gida mai cikakkun takardu ba a karɓan gida fake-fake an gina an gama to ga gida nan ka mana ran gidan takardu ake karɓa wani ma sai an ce ga inda gidan yake ba a karɓa gidan tutun wada sai ce gida a GRA shi ne mafi yawan takardunsa za ka tara cikakku ne duk da ma dai sai an kawo takardar an bincika an gani ko a ce gida a Abuja san ko aka bi takardun Abuja har aka yi gini har aka gama har aka yi kaza to shikenan in ka kawo wannan gidan zaka iya karɓar mutum wannan ce guda biyu to shine aka ce kaga saboda idan ya gudu zaka biya zai biya shine azzaimu mai bai zarimun shi kenan to alhamdulillah ga na yau alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taguti wa qad umiru an yakfuru bi. Ice tun da ka gani ba ni labari mutanen nan da suke ɗaukan sun yi imani da abun da aka saukar maka na alƙur'ani don ya lallai sun yadda alƙur'ani gaskiya ne haka wa ma'un zilamin min sun yi imani da abun da aka saukar kafin musamman taurata to da kun yi imani da alƙur'ani kun yi imani da littafin annabi Musa sai gashi yuriduna an yata hakamu suna son su kai hukuncinsu ila tsabuti zuwa ga wani wanda ya tsallake Allah ya tsallake manzon Allah Ima shugaba daga cikin shugabanni irin Yahudawa yana son a kaiwa ba Yahuda hukunci wa imma a kaiwa boka daga cikin boka'i akwai mai kama da shi yau a kai shi wurin al'ada da kotun musulunci fa da kotun kaza sai ce an yi wata kotu ta gargajiya sai ce mutum zai kai kona ga shari'a kot ana da ita sai ce a ah, a kai masa kes ɗinsa wurin ta gargajiya wa kada umiru an fa umurce su a littattafan nan guda biyu wanne da wanne alƙur'ani ku ba ku iya ba da amsa ɗaya ɗaya ta jiya gaba ɗaya a haɗe alƙur'ani ko At-tura. ana son in kana magana a dinga fahimtar me kake cewa wata rana za ka tsaya ka koyar to in kai mutane irin wannan koyarwar mutane fa gaskiya ba sa ganewa sai dai su karanta karatun ka su gane karatun amma ba na ba wa kada umiru an yakfuru bihi an umurce su a duka annabawan nan su kafirta da duk wani dagutu duk wani dokan da ta zo ba ƙarƙashin dokar Allah ba to a yi biris da ita su kuma da ganin wayannan kaga la ilaha ula'i kuma wala ilaha ula'i idan an bakka aka ce kai musu suna su waye kake zaton munafukai barakallahu fika su ne muzabzabuna suna tafiya inda yafi laushi wa yuridu shaytanu shaytan kuma yana so ya yi himma an yudillahum balanan ba'ida irin wani batan da ba dawowa akwai bata za na kusa kusa ka dawo amma idan ka ɓata da nisa ka sauri ka sauri da nufin kana son ka je gida ashe daji kake da tsakkin fawa tara rana mun taso daga Kano da ni da Jibrin muna so in zo in yi karatun magariba da isha a nan tsakanin magariba da isha ba a ga dai, tullo motar nan jan nan mala inda za mu tambaya maka ce kai tafiyar ta faɓa hankali nan ina ne ne yanzu wanne gari kenan mun zo hanyar da za mu ɗauki kwana ɗan gora sai aka ce tsakaninmu da samu na kamar kilomita arba'in. Hmm? Bai ji ba? Mu mata hanya, kaga ba'i. ba da mai nisa. Shin mu tura mu shigo samu na kamar shigo ta nan ko kuma koma baya. to yanzu haka wanda ya ɓata kenan yake ne ya daji na mun cinye shi mun cinye shi malam to mota sabuwa ce dole muka juya baya amma fa karatun nan bai yi bara nan dalalan da to haka wanda ya bar musulunci ya bar Allah ya kama ɗagutu wannan ya ɓata Fata mai nisa wa idza qila lahum idan aka musu nasiha aka ce masu ta'alau ila ma anzalallahu ku zo zuwa ga abunda da Allah ta'ala ya saukar Qur'ani wa ila rasul ku zo wurin manzon Allah ga manzon Allah mai sharhin wa'ancan dokokin ra'aitar munafiqina zaka ga munafiqai an yi tsoro tsoro anan sai ka ga wani lokaci kafiri ma yana neman yi munafiki yana ce eh din ba wajen annabi za a je ba a je shi ya san annabi zai gaskiya sai ko munafiki gaskiya ce bai so Ya yasudduna anka sududa suna ɗauke kansu daga gare ka ɗaukewa ɗauke kai kaɗai suna hana wa mutane ma zuwa wurinka. To su wa'inda mutane fa kaifa idan asabatu musiba to yaya za su yi idan wani bala'i ya saukar masu bima qaddamat aydihim saboda da hannayensu suka aikata saboda zunubansu kaga nan ya sake tabbatar da maganan nan kuma dama haka take duk da isa ne ka laifinka ne kai kaɗai haka abun da isa ne mu gaba ɗaya laifukanmu ne gaba ɗaya babu ran da za mu fita daga wannan masifan da muke ciki sai ran da muka koma ga Allah to lokacin za a fara neman yadda za a yi komawa ga Allah ko ai ba wai sallah ne kaɗai ba dole yin gaskiya tsare amana <coughs> thumma ja'uka nan masifa ta sauko suka zo maka na billah suna masu rantse ma da Allah in aradna illa ihsana ba wani abu muka so ba kyautatawa muke nema sauki sauki muke nema kaman yau wa taufiƙan da neman dacewa kaga mu haɗa guda biyu mu ba mu iya faɗa da mutane za ka su a nan ka gan su a can in ƴan shi'a na zanga-zanga su shiga ciki su ma ƴan gwagwarmaya ne idan ana zaune ana karatun ƙur'ani ko karatun hadisi su zo su zauna to duk wanda aka same shi da irin wannan fuska guda biyu irin su ne ko wani abu mai kama da wannan ula'ika Ladina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim wa'annan su ne Allah ne ke sanin abin da ke cikin zukatansu idan kai ka gansu ba a karanta ba ba da maka kai tambaya na ce ba a karanta ba ai ya kamata ka bari a karanta ana tsakiyar karatu ba a dara shi sau da kanan wayannan Allah ya san abubuwan da ke cikin zukatansu to shi kenan Allah ya sa abin da ke cikin su, mu kuma ga Allah ya kaddaro mana zama da su yaya za a yi Gashi mun san su haka suke ka su cikin wayancan ka gansu cikin wayancan ba abun mamaki ne ba ana zanga-zanga ka gansu ciki ana wazifa su zauna a yi da su an tafi wazin ƙasa kaga su ma sun je ko asuwaki sa sayar to kaga irin waɗannan mutane ya za a yi da su kusan yanzu za a ce ah ya wannan ko shine halin wani to ai wani ba haka yake to ai wani ba haka yake to ya za a yi da waɗannan mutane shine Allah ya a fa'arid anhu kai banza da su kamar ma baka gan su ba kamar ma baka gane su ba to shi kenan an yi banza da su shi kenan a wa ka yi musu gargaɗi, gargadin mai yin haka idan ka ce duk mai yin haka ai kaga zai ja jikinsa ba tare da ka ce wane duk mai yin haka gargaɗe su wa'azi mai ƙarfi wa kullahum fi anfusihim kaulan baligan ka faɗa masu ƙaunar ga magana wacce ta kai ƙororuwa fi an fusahim. Sai in ka faɗi aya aya magana ta kai ƙololuwa, sannan yadda za ka shirya magana ka faɗe ta ya ji shi kullum. Sai ka faɗi wannan. Wannan ita ce ayan, tafsiran daban-daban ne, akwai wanda suke sa nambobi barkatai, akwai wanda ba a sa nambobi. Ayan, To a cikin ayan gabaki da kalma ɗaya aka sawa alama, wannan ba a kai shi cikin sharhul kalimati ba, shi ne fa kaifa, shi ne kawai. To saboda haka nan kaifan nan kuma nawo ne a ciki faɗin ga matsayin wurin. Saboda haka nan ce, fa kaifa khabaru mubtada mahzufun kaifa ɗin labari ne na wani mubtada da aka goge ma'ana an san da shi ba ƙara shi ba abun na ɗinsa ba ba rigewa aka yi ba amma a magana tun da dama abun da aka san shi aka ci manta da shi amma ana kaddara shi an tashi magana kaddara shi haluhum kaifa takunu ina mutadan halu kaifa takunu hina tusibuhum ai al-musiba kenan takunu ajaban za ta zama abun ban haushi li farati huzunihim saboda yawan ko za ka yi mamaki yawan bakin cikin su buka buka'in da kokan su daga sun damu sun fi mutane ma wa nadamihi shin akwai wani na haurin banda wannan wasai to shine ai dan aka koro magana ba a tsayawa a sama kai ta sai da in an ga maganan ba za ta cika ba sai da wancan to sai a shiga a ɗauko ta to yanzu wa'annan su ne ayoyi guda huɗu in kuka lura suna ɗauke da wani lodi sannan in ka yadda ka fahimta ɗinnan, zaka za ka ji kamar yanzu suke sauka Gamu a wasu kwanonin to amma in ya ƙara shiga kake ya fara fayyacewa sai ga mun daɗa fitowa fili sharhul kalimat kalmomi da ke ciki wanda za yi zama suna da ɗan wahalan manufan ganewa yes umuna ma'anar shi kawai ainihin ya ƙolo na kadibina za'amal ladina kafaru Allah yi ba sai yanzu ayan ta zo haka kyauta da amal kamar kafaru Allah kul bala wa rabbi la tub'asunna kaga na ai da mutane ba sa shakkan mutuwa za a mutu amma suna shakkan tashi tashin kiyama suna cin kaikayinsa to yi isa an tashi faɗinsa za a ga lugude aji luguden tauki datu amma wancan wanda aka kawo an kawo tauki ne kawai saboda maganan na da girma amma ba shakkan tashi ba to saboda haka nan wannan kenan bima unzila ilayka ma'ana alquran wa ma unzila min qablika shine at-taurat sai kalman at-tagutu kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati nan ya kamace full stop an sa abin nan haka duk abubuwan da aka bautatawa shi kuma ya yarda da bautan kai in aka ce bautatawa kamar ba za a gane ba duk wanda aka yi masa ɗa'a ba ƙarƙashin ɗa'a ga Allah ba kuma ya yarda a yi masa irin wannan da'a ya zama ɗagutu kaga ko durƙusa maka kai, sanda Allah bai yadda durƙusa wani mutum ba sai shi wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada mun gani a iya ko da sun koyar da kai na shehu Usman dan Hodiyo an aikata haram sun kuyarwa irin abin da zaka ji na sannu baba ko sannu malam ka tsaya cak ka yi magana sai dai ba fa za ka je yanzu ka ka ɗauko abun nan dole ka bi a hankali su wanda su su iyayen ne suka turo ka karatu a kaga ba za ka je kai musu hawan kawara ba abun da ka koyon sai ka bi yadda ka koye shi kaɗan kaɗan ta hanyar usulobi tukuna kai karan kanka ka zama mutumin kirki a san kana da amfani a lokacin an ga amfaninka to idan kai magana za a ji ka. amma ba a san kanka an san ka mai kimiyya an san ka marar an san ka marar gaskiya sai ga shi kaso kana wazi kuma Ya za su da kai ba su yadda da kai kai shuru ka ci gaba da aljawabo ma ya rauna me ke faruwa ke za ku gani ko kalli abin da nake yi wanne irin karatu kai yau ne ce ba komai za ku gani za a gan shi a jikinka <coughs> in dai karatu gaskiya ne a jikinka za a gan shi lokacin da ka fara magana za ka ji kai amma fa mun yi saka ce to ko akwai kani ma da kansu za su dinga to kaza ya ake yin sa musulunci har sai dai kai musu wayo kada ka faɗi abun gaba ɗaya musu nauyi tunda abubuwa na farawa sannu sannu to haka shine dagutu ta'arifinsa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati sau saboda kan an ce gafar sau wal muradu bihi huna abinda ake nufi anan ka abu bunul ashrafi al-yahudi kaga wannan ai da'a suke masa saɓanin ɗa'a ga Allah yana ɓata annabi suna yarda yana hana bin annabi suna yarda yana aikata abin da suka aikata suka taru suka bi shi kaga ya zama ɗagutun su ya yi daidai da tarihin kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati ba wai ɗagutu ya tsaya a ka'abun bane ba kawai au kahinun ko boka min kuhanil arab kai har wal ajam har wasu duk wani gunki Allah sarki Ibrahim da nan malam gunki malam gunki yaya kaza kaza yaya kaza kaza to saboda haka nan gunki kaga yana da wasu dokoki a mai biyan sa yana da wasu sharuɗa da ake sa masa kila ba zai ci abinci a kaza ba kuma dole ne ya aikata masa kaza a'a kuɗi ne za a dinga kai masa a'a yaya ne yana da dai dokoki da ake bin sa saɓanin dokokin Allah to wannan kenan an fassara ɗagutu kuma ya fassaru musamman da zaka dubi qaulul mufidi ai an fassara ɗagutu a wurin go kenta a ce duk musulmi ya san ma'anan wannan ainihin abun nan don a kawo shi a karanta ba dole ne abun nan ba zai dai dole a dinga karanta shi a makarantu anna gaba al munafiqina jam'u munafiqi wa huwa man yubtilu al-kufra wa yadhhiru al-imana khawfan min al-muslimina hadha huwa al mai bayyana kafin wanda yake kunshe da kafirci a zuciyarsa yana bayyana imani saboda tsoron musulmai kaga taƙiya ta shigo ciki ni nifaka ce mutum ya yi kwance-kwance cikin ahlus sunna har kai wata martaba daga nan ya shiga usu ta'asa. ga mutane yau sun raja'a ga abin duniya يعرضون عنك ويصرفون غيرهم كذلك شين يسدون Suna kaucewa daga gareka. sannan suna hana mutane zuwa gareka. ka yau sai ka ga mutane nawa suke haka na farko dai shi ba zai zo karatu ba kuma duk wanda idan shi zai je karatu ba zai sai ya yi kokarin hana shi ko ka je na cewa wa wani tsohon banza kai shi cikin yara ganshi cikin yara sai to ai ba mamaki an girma ba yi karatu ba alhali shine halun nasi to haka kaga wannan munafiki kuma an an da kai a tare ka farab farab farab farab ana ai wallahi ana jin daɗin karatunka ana jin daɗin da daga ce masa ai ni ba na yi ne don a ji daɗi ba ina ne don karatun haka yake ka ji daɗi da ka ji haushi ɗaya burina in faɗi gaskiya ba ina faɗin yadda za ka ji daɗi ne ba ina faɗin yadda za a yi gaskiya in ka ga ka ji daɗi ka yi sa'a ne amma ba ina yi ne don a ji daɗi ba ina yi ne don a yi gaskiya kalman gaba musibatun ma'ana uquba bi sababi kufrihim wa nifaqihim yanzu bana ku duba idan wata damina da ake ciroki ciroki nan ruwa ya sauka can ruwa bai sauka ba wuri ɗaya kaga wannan gonan an yi shuka har abin ya tsira can wurin kuma ko shuka ba yi ba duk da dai akwai asbabu amma dai na ga damin daga nan har ta yi nisa haka take kuma kamar alama ta yi nisa ta yi zurfi amma dai bata sauka yadda ake ta har yanzu ruwa bai wadata ba ruwan wannan cikin birnin kaji kaman an narka ruwa feshi feshi ne shi gana ya karkato kwalta da menene ka daina gudu akan kwata amma ba a yi wani ruwa mai wanda ya jika kasa ya narka kasa ba mu da can wajen inda muke zuwa kai hannun yamma ma wajen kwatu da wajen menene ruwan nan rabi da rabi ne haka yake sama sama ka kaga haza ba sai dai yanzu bugu da kan mutane a gafale ake ba a ma ko maganan damina ba ta sauka ba ba a ma ko maganan damine ne ko meye dalili ko wane ne dalili Allah ba shi sai dai ka ga almajirai masu karatun Allah su ce bari su roƙi ruwa ba a ruwa ba amma manyan gari kibar shaksiya su ba abin da ya dame su suna kafalai kalma in yuriduna ai in dinna korewa ne ma yuriduna kenan illa ihsana ai sulahan muke nema bainal mutaqasimain eh sai ai ne ibn ya ba ai sulhin sulhi ibn sina ta ina za ka iya sulhi tsakanin musulmai da romawa har abada bai da za a tafi tare bai da za a kirista tafi da musulmai bai da za musulmai tafi tare da kirista sai dai kowa kowa ina shi addini amma yau a ce musulmi ne abokin kirista kirista abokin suna yin komai nasu tare tare har ma ana shirin nan gaba za a yi musu masallacin da ran juma'a su yi juma'a ranar lahadi su yi lahadi a'a wannan sun bar musu wannan zai miƙe ce ya dan Allah wancan ko an ce yi du'a yace qul huwallahu qafa uku uku a cikin ƙulhuwa da za a yi ƙafa uku uku akwai lam yalid wa lam yulad yaushe za su faɗu tare har abada wa tawfi amma shi munafiki na ga zai daidaita su wa tawfiqan jama'an wa ta'alifan don haɗa mutane bainal muktalifaini ha sai dai a haɗu akan gaskiya amma ba a haɗuwa tare da ƙarya da gaskiya har abada gaskiya da ƙarya faɗa da juna ake Allah ji kan shaka bakar mamud ne ya faɗi wannan magana a can cikin suratul baqara wajen kafin ayatul kursi tilka rusulu fa'arid anhum daga nan ana magana da annabi Muhammad kuma ana magana da mabiyin annabi Muhammadu kai mabiyin annabi Muhammadu ne to kai banza da su a ari mana yasfa anhum fala tu'akhirhu shine yanzu za ku ce tun da an karanta ina na haru da shi nan al-i'radu adabul iltifati ila shay'i rashin waiwayawa zuwa ga abu kafin da shi kai banza da shi bi qasdi taba'udi anhu saboda niyyan nesa da shi mustaqqim min al-ardi bi damm al-'aini وهو الجاني شين جيفي ولعله مأخوذ من أعرض في الشيء إذا دخل فيه كا إذا دخل فيه كأصبحني في الصباح لو كتن فأعرض فلان عن فلان أي تنحى يا فار أي يا إنيس عنه جانبا أو a عرضه مدبرا عنه شكنا Sai سوى يدهم مرهم amma ba za ka zauna da mai ɓanna kawai kai shuru ki ci gaba da ɓannansa labud da ka gaya masa in ko ba za ka gaya masa ba Ka ga zama ya zama na nifaka murhum bima yambagi ka umarce su da abun da ya dace lahum wa yakibu alaihi Ƙaulan baligan, kalaman ƙauyen ya bulugu shiga fakwalobihin wanda zai kai can cikin ƙwaryar zuciyarsu, yi balagatihi ko fasahadihi, ka yi maganar da sai ta girgiza su, ta ratsa su, ta girgiza su. To wa’yan su ne kalmomi da ake gani masu wahala a ciki. Guda nawa ne? kai ba a kirgawa yanzu da ga eh kwatance da kwatance a ciki eh sha biyu to kaji ko to ai ga da ma ba ku shirya ba sai haka dai a je ka ai mana nazari yanzu in ka ai mana nazari mu dai mun dora an ce a yi shiru a sha biyu sha biyu معنى الآيات ينزو وإن كالمومي داي دني ما سوها لا ينزو غا ساقن دكي قنشي أتكم وإن آيوي قدا قدو روى أن منافقا يهوديا اختلف في شيء فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد لعلمه أنه يحكم بالعدل ولا يأخذ رشوة وقال المنافق آآ نتهاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي فتهاكم إلى رسول الله فقضى لليهودي فنزلت يبوا بيهود النجف كيا سيأكثر قدونا ألم ترى إلى الذين يسقمون تناسب من برو أبو أبايا سند دعك أن منافقا ويهوديا سيكسا نهارو شيني سيغ الجمع كاغا انشي اني جمعي الم ترى الى الذين يزعمون توكما اصلي سوديوني مي اهل تدعي جمعي أبن أهل تدعى وانا جمعي الواردة في الآية مثل يريدون أن يتهاكموا tashiru ila kasratil munafiqin wannan dai shine wanda qadiyya ta auku a kansa to abban suna da yawa ba wannan ne halin su na farko ba suna son su ɗauki rikicinsu su kai wa Yahudawa inda za su ba da kuɗi, inda za su nuna muƙaminsu. shi ko musulmi ba ka da wani mukami a wurinsa sai dai gaskiyarka. فأعرض آه، ملك رسولنا آه، يريدون أن يتهاكموا تشير إلى كثرة المنافقين ومن أمثال اليهود والمنافق قطن قطن ونن بيهود دا منافقي صاحبي القصة التي نزلت الآية فيها هي العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب تو ونن كينا سينا هارو نبيو فنزلت ko daga ce rawa anna munafiqan an ruwaito labari wani munafiki lam da bi rasulillah an masa hukunci shin wancan ne ko wani ne ko ma dai me ke akwai an masa hukunci ainihin lam bai yarda ba wa zahaba ila yahudi wa zahaba bil yahudi ya tafi da abokinsa ba yahudi ila Abi Bakar radiyallahu anhu fa hakama bi hukmi rasulillahi yayi hukunci da hukuncin manzon Allah kun ga ya masallaci khafa da mutane kuma gaba ɗaya ba daidai ne ba kai magana wurin wani sai ka ɗauke ta ka kai ta wurin wani wannan asalin wannan haɗa faɗa ne kuma sannan akwai ɗalibai sun goge da wannan munafanci har mata za a ce a je wajen wata an je wajen wani wani lokaci ɓarna ta suka shirya wani lokacin da mata suka tashi suka shirya abinda suka shirya kwatsam sai na jana ɗiɗiɗi da magana wai ruwan bohol ɗin nan da muke sha wai da shakka ne har da wata ɗebowa ta son suna aka ce a zo a tabi aka ce a tabi wajen malam ba na da shugaba ka ce aka tambaye shi to gashi gashi kaza sai na ji maza na shiga magana in ba sharri ba wannan ruwan bohol nan nan fa ke wancan ko karshen takila an sa 5 wajen ɗari ba ƙasa sai na wannan ruwa shiga ciki saboda ina zarne zarne ko ina menene ina gishe gishe don haka ruwan boholle amma ba za su tambayi wanda za tambaya ba kawai don a ja mana sharri a ce to a rufe masallacin ruwan da ake sha ruwan ruwan bayi ne asali namiji ne ya fara wannan masifan ya je ya kulla wata jasuma ta ɗauka to shi ta dalilin wannan na salamin shi aiki ita kuma jatuman na gargaɗe ta amma ba su bari ba sai da suka sake bayan shekara uku ko hudu haka sai suka sake kullo wannan abin suka je suka sake kullowa ai gashi nan kaza kaza wannan ruwa zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba a sun suna ai menene ka ga fa irin haka ruwa a je a tadda ruwa a wuce ruwan a tadda dutse a sake wucewa a tadda wani dutse a fashe wuta a wani sadda wani dutsen wai amma tun da gashin gashin ruwan shadda ne irin wannan ne na kace Allah ya isa domin waɗanda suka zo nan ba alheri suke nema su kuma an suka tashi ba za su kawo inda ikentanta ba sai su baza a tsakanin jahilai wannan magana ta tafi ta ruru sai ta shiga duniya to ga ɗan adam dama ga maƙiya Allah wanda kawai makiya Allah makiya annabi makiyan don ba wani abu ne ya haɗa mu faɗa da su ba don mun ci abi Allah bi manzon Allah to haka to akwai yara ma masu ɗauka irin wannan munafuncin ba yara ba balidai da abu misalin ana abu a makaranta maimakon ka ɗauki wannan harka kuna da shugaba ka samu shugaba ga kaza ga kaza ga kaza an zo an same ni da kaza to ni ba zan iya maganin wannan abu gashi kai ka san yadda za ka yi ko ka kai inda za a warware a'a ba zai ba sai ɗauki abin ya watsa wa duniyar ko ya ɗauko ya ya samu wanda bai wanda shi bai san hawa ba bai san sauka ba ya da kanan wanda muka same shi a irin wannan ba abin da za mu yi masa musallame shi kawai don wannan baya neman mutane da alheri me amfanin sa muku shugaba ba shi da kafin a naɗa shugaba a rantsar da shi ake za ka rantsa da Allah wallahi tallahi za ka yi masa a kan bin Allah da bin manzon Allah da bin shugaban da ya ɗora ku idan ba a saba wa Allah ba in an saba wa Allah la ta'ata li makhluqi fi ma fi khaliqi to amma ka rasa duk karatun da suke sai ga ya tashi na banza wai yana nan sai ya ga ɗan uwansa ya je ya tambayo an shirya kaza za a yi sai koma gefe sai gefe har ka tambayowa don Allah za a yi kaza lokaci ya za a yi abu. wannan ya sanya dole idan za ka zabo sai ka rubuta saboda irin wannan abu an yi kaza ne ga to an rubuta ga takarda na sa hannu saboda wa'annan masharrantar su dai su haɗa faɗa shin sun san abun da suke yi ko ku a'a wasu falallo ne kawai amma sun fi kama da sun san me ake so suna da wata garar wata manufa ne a cikin zukatansu to a ko ina so ce fasauri so ce fasauri wani lokaci zai zo ya tambaya sai ya tambaye ne sai na gaya masa ga yadda za a yi dan Allah a bani shawara ta gama gaya masa shi kenan sai kuma ya tambayi mallan yasu daga mallan yasu bai san na bada amsa ba karshen ya warware wanda inda ya sani ba zai warware ba ba zai ce ga abun da wane ya faɗa min ba a'a zai je ne ya tambaya shi dai sa ya haɗa faɗa tsakanin wane da wane muna zaune wata rana wani yaro ya zo daga wani gari can wani lokal gamu ya zo ya same ni ya ce malam na zo na neman makaranta na son shiga wannan makarantar ya ce da mu ɗauke daga ina ya ce daga gari ka zai ce dole mu ɗauke ka amma je sai an dawo yanzu ana gab da ai jarrabawa sai ya tafi da ya tafi sai ya samu wani idan kyauta ta salamu alaikum ina son makaranta gashi gashi da gari kaza yazo sai ya riko shi da sauri na alhamdulillah salamu alaikum malam ga wani ina yawan makaranta ce kai ba daga nan ka fita yanzu ba daga nan ka fita yanzu ni fa ka tambaya ka ce kaza kaza kare yana ni ne ba zan iya sa ka ba zan iya hanawa ba makarantar To irin wa'in abubuwa su kan kawo a dinga rikici da juna. dole dama mutum kila yana da yar wata abu a zuciyarsa to shi kenan ya samu hanyar baza abin da zai baza ba zai yi ba kana sani ka tambayi wannan ka tambayi wannan kaza kaza kaza ya ka ni da kaina na kan ce yanzu ina neman shawara akan kaza sai je ka samu yanzu ban da lokacin da zan baka duk duk sai dai ne da baka hukunci a sai hukunci kaza ya halatta amma shawaran yadda za a yadda za a yadda za a je ka samu wani a'a a cikin ɗaliban na san akwai wanda ya fi musanin ya yi wannan abin ɗin ya yi wahalan kafa shi to je ka samu wani zai ƙara maka bayani sai ba zan hana maka ka je wajen wani ba amma ka je ka faɗi magana kawai don ya warware magana na ka je tsakanin mu mai ke gudanawa. sai nan ka je ka je ah, ya wani ya ce min kaza wani ya ce min ban dace ba kaza kaza za a yi wato ko a'a ka ce da Allah ba ni shawara ya zan yi da kaza ce je a ta kaza to in sun tashi zai sai ga ya samu wani ba ce da Allah ba ni shawara ya za a yi sai je ka aikata kaza kar ka aikata kaza ki kaza to me kuke nufi wanda yake haka ka tabbatar munafiki ne ko kuma da ake zuwa wuraren ku sai ku yi hattara ka je wurin wani kuma me zai sa da ka ah, wannan ne ya tambayi wani. sai daga wajensa nake me yake maka gaban da yake ni to kaje ka tambaye ni don me zaka zo ka tambaye ni ga kaga nan munafukai tun zamanin annabi suka yi haka ya zo ya kawo ƙara wurin annabi annabi ya masa hukuncin da ya masa sai ya ɗauki magana sai je mu Abubakar har na rasa wurin ma ne nake ce muku ayan zaka kaman yanzu take ana haru ne ku har na manta ma ina ne na uku ko fa kama bihi rasulullah falam yarda al munafiqu fa dhahaba bi khasmihi al yahudi ya dauki da sa ba yahudi sai ya wuce ila umar fa zakara lahu al yahudi alƙissa ba yahuda ya ce masa ai mun yi rikici da shi mun je wajen annabi annabi ya tabbatar min da gaskiya ni ne da gaskiya muka je wajen abubakar abubakar ma ake ni ne da gaskiya yanzu muka zo wajen ka kai kuma me za ka ce ce o oh, tsakanina da annabi da abubakar wato shi shugaba ne neman ma shugaba ne فقال عمر للمنافق وهو وهو يشير هكذا saboda kada ya hawo waje kai haka nan aka yi yace i eh, haka aka yi qala na'am qala da kuma ku jirani kaga wayannan mutane maganin su kenan wanda zai haɗa irin wannan duk da dai yanzu ba dama a yi haka inda da hukuma tsayayya ta addinin musulunci to duk wanda aka kama shi ina irin wannan sai a yi masa haka ita ruwai da ka ruwai da kuma حتى أخرج إليكما فدخل وأخذ السيف جيش ثم ضرب به المنافق يسعى المنافقين حتى برد هيا يموت وقال هكذا أقضي دونا زني حكمتي على ما لم ما على من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله wa harabal yahudi baba Yahudinku ya arce wa nazalat hadhihi al-aya wa qala rasulullah li umar an tanfaru na ce muku ku kiyayi magana ana tsakiyar magana ku yi amfani da hankalinku mana sai inda ka zo gaba saka ce ɗan bayan nan ka tsallake me na tsallake me tambayan eh Baradar ne to akan barada za ka tsaye da ni mai ba kuma wanda bai wuce ka ɗauke barada ka tafi duke na riba. kuma ma a tsakiyar na tafiya barada yanzu fa wani abu ne ya masa ƙaiƙayi a zuci barada sanyi haka ne ƙaiƙayi bishiyu ban san ku bane ba to tun da sanyi za a ce ya mutu barada shi ne barada wanda ya mutu ya daina motsi shi ne barada ba barada na sanyi ba ne hmm? ba a to ai ka kyale bai ilimin sa bai kai wannan ilimin ba ilimin bai kai sa tunda da kake gani ba rikewa suke ba inda rikewa suke yi wanda ya mutu ana cewa mutuwa kanta tana fara shiga mutum ya taka kafa to idan ta shigo ta kafan nan za ka yayi lakab in ka taba kafan za ka ji ta yi sanyi to amma ina ai ba riƙe suke ba to likita ne ke maka haka yake ai dan mutum ya mutu za ka ji jikinsa ya sanyi ne baradar to amma ba irin wancan sanyi ba nan mutum a kashe shi ya daina motsi shi ne barada to a wannan naharo na uku kenan ko eh, don haka nan fa nazalat aya ta sauka dai akan wa'annan kabiyoyi ga su guda biyu sun ƙara wa ayan bayani ainihin fihi ma hadhihi al-aya alam tara ila alladhina yasumuna ba ka ganin mutanen nan masu ɗauka annahum amanu bima unzila ilaika gashi ba ka san hukuncin ka a ɗauke hukuncin malami akai wa ɗalibai akai wa ɗalibi ai ya kamata ku san wannan ce a ah, je ka tambayi wani to zai ce maka dole na tambaye shi me ce ma gashi to shine ka tambaye za ka zo ka tambaye ni me kace so tana so in saba masa ko me kake so kuma sannan yi isa wannan akwai saurin amsa tambaya za a zo a tambaye ka tsakaninka da Allah in kai ne in menene menene kake gani ba ni umarni ban fatawa akan kaza So yi kaza yi kaza to in yi tashi kawai sai ya tashi ya wancan wani ma zai cewa ai na je na tambayawa ne na ce kaza ce to kakka yi kaza ko magana haka za su dawo ma ka san ba aiki da shi za ka yi ba idan hukunci ne an gaya ma ga hukunci so yanzu wanda mataki kake ganin ɗauka wani eh ɗauki mataki kaza فقد لليهودي نيت ناوس ورنا إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك والمراد بهذا المنافق أبن دا جنفي يعني ونم منافق ميكي ومذبذب في النفس وما أنزل من قبلك يعني والمراد به اليهودي بيهودي والاستفهام أن للتعجب علم علم ينتهي إلى علمك موقف هذين الرجلين مسؤومين wanda suke matsiyata masu haɗa fitina a tsakanin jama'a to ballantana a sa'a a jama'an akwai mai san haka akwai lokacin da wani zai tambaye ni daga yake ne babu yadda zai ya ce wa matarsa ta yi masa ta yi kaza ga ta ta sake komawa gidan jiya yadda ta yi mata sake da da ya tashi je sama ne malam ya ce eh kaza ya ce karka sake ta na je na gaya na ce ga abun da na gaya wa ta tukuna na gaya wa kanwa uwarta ga abin da na ce na ce ne a sake ta tunda ba ta da hankali ta je ta wuni da ta wuni washe gari ma sai ta sake komawa ya sai ta koma ce to wannan dole ka kai disfilin ɗin ta ta hanyar kai mata sake ta to shi kenan kafin ba aiki za ka yi da magana to me yana tambaya ta ya rage mawqifu hadain rajulaini yuriduna an yatahakamu so suke su kai karasu ila taguti yace taguto kamar yadda aka faɗi a can baya kabu bin al-ashraf ala sabilil misali ne ba wai tagutun ya ƙare a kansa ba ɗagutu yadda ka faɗi kullama ubida min dunillahi wa radiya bil ibada akwai na harucan kila fihi ɗagutu ɗagutu an cewa ka abu ɗagutu ainihin zo ɗuguya ne bai shishigi za'idun fi zulmi zaluncinsa ya wuce zalunci washarri wal fasadi awal Al aljuhani wani bakayi ne na juhanawa bai tsaya akan ne juhanawa ba mai halattawa mai haramtawa mai ba da sharuɗa kuma a shi haka wa qad Allah kuma Allah ya riga ya umurce su an yakfuru bihi wa yuridu shaytan shaytan na son an yuzillahum dalalan ba'idan haythu zayyana lahum at-tahakuma 'inda al-kahini au ka'abul eh, yahudi aya ta gaba ta casa'in da ɗaya ko wa idza qila lahum ta'alu ila ma irin waɗannan mutane in aka ce ku zo zuwa ga abun da Allah ya saukar zuwa ga abun da manzon Allah ya sauke ya faɗi ga manzon Allah li kuma bainakum ra'aita ya dal ajab ya abun ban haushi zaka ga ya munafiqai yuriduna anka suna ɗauke kai gare ka tunda nan idan aka je can to za a yi burin-burin za a shashafa a wuce in aka je wajen wancan sai ake a je can amma ba a san wurin manzon Allah don in an je can za a faɗe gaskiya ne ba sa son a kai can ya ore dona da aka ji ana ta kar ku je wajen wane in ku gaje wallahi kashin ku ya bushe in malam iji wannan maganan kun gama yawo hmm, mutum zai raina kansa sai a ce masa kai da Allah yu'riduna anka i'rada e, haribina an ɗauke kan masu gudu min hukumika غير راضين hakumi ba masu yadda da abun da ainihin kai hukunci ilaika ba li kufrihim bika saboda suna da tsananin kiyayya da kai wa takdhibihim laka da ƙaryata ka cikin abun da kake karantarwa fa kaifa idza asabatuhum musiba wa halladihim bihim qari'a tsautsayi ya faɗo masu bisababi dhunubihim saboda laifi da suka yi wa Allah a yaba ƙuna ma'oridina anka za su ci gaba da rabuwan da kai ko za su dawo wurin ka ka roƙa musu Allah amma ba sun maja'uka suka zo maka ya halifuna billa suna taran tsaran na ƙarya ƙa'ilina ma aradna illa al-ihsana ba mu yi nufin abin da muka maslaha muke da ba ainihin maslaha ake nema ba gaskiya muke nema ba mun je can tabbas kam wannan magana an yi haka amma muna neman kyautatawa ne muna neman maslaha ne fi amalina dalika wattawfiqu mu haɗa kai bainal mutakhasimain sai isa muka wuce wurin boka ma dallat ما دلت عليه amma akwai na har wurin قائلين wannan naharu ha'ula'i hum qaumun qatili wa'annan dinnan masu ja'o ka din ya halifu na billahi da suka kai wancan karan ne mutane wanda aka kashe dincin munafiki wancan munafikin da aka kashe mutanensa ne suka zo ja'o ya na bidiyati akhihim wai sun zo suna neman diyar dan uwansu fitnifaki cikin munafanci munafanci kan munafanci bayan ga abin da yasa aka kashe shi kuma yanzu a haka manzon Allah zai bada diya wa qala al-kathiru aktharu mimma dhukira wa qala al-kathiru da dama ka wa qala al-kathira an faɗi da yawa aktharu mimma dhukira fil ayati wa kullu aqwalihim duk su batilatun da wannan ce magana kawai daidai amlahan nifaqu walidha amara rasulu sallallahu alaihi wasallam bil i'radi anhum sun yi maganganu da yawa amma duka ba gaskiya suke shi sa aka ce annabi ya ɗauke kansa daga gare su hukunci ya tabbata don ɗaiɗaya ne za a yi wa mutum hukunci ya karɓi hukunci sai ya tafi yana an yi cuta an yi kaza ka taɓa ganin wani mutum da ce ce ɗauka ce kaddara ce ta ce wa ah, dama wani na jin haushi na a'a dama kaza kaza kaza mun yi faɗa da shi eh dama dama dama dama alhali bai iya komai in kun yi faɗa da wani to wani da wani da wani da wani ke ko me yasa baka ci nasu ba to haka wannan aya kenan to sai aya ta ƙarshe don ta hudun kenan wa amma rabi'atu wa hiya qawluhu ta'ala أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم يا رسول الله وإذهم وقل لهم أو في أنفسهم قولا بليغا فإن الله تعالى يشير إليهم الله نايم نوني ذوى قليسو بأولئك كلمن لا أنفاني أنا أولئك وانشانك بؤداء الإنسان نفسك ainihin ƙola wancanan saboda nisan filhissa fil khissa wajen karanta da rashin mutunci wal hin da lalacewa fa yaqulu ulaika alladhina ya'lamu Allah wancanan ka kaskantattun can masu ƙarantar can Allah na sane masu fi hmm. eh faɗuwa in haɓɓa kamar hissa ta in haɗu wato sun faɗo ƙasa ba su da mutunci sun yi warwas lamarinsu. Aikon salam. E eh, su waɗannan munafukan masu ba su haɗa nan su haɗo can su haɗa wannan. Ba su tsaya bugu da ɗaya su je su tambayi wancan su je su tambayi wannan su haɗa a tsakiya. burinsu su ga faɗa ya kaure ko a'a wani ya rena wani, ko ga wani ya yi kaza su dai suna son su ji ana sa'in sa fa inna Allah ta'ala yush a na wuce wannan ko muna magana ko ma fi qulubihim ay min an-nifaq wa sayyi hum urdatun lin nikmati suna wurin cancantan ababa. wa su'ul ya azabi da mummunan azaba sakayya fa'ar da anahun ka basu kawai za su gani fala tu'akhidhum kada ka kama su ka basu da ubangijin su zai kama su akwai na haru shi ina cewa la tu'akhidhum fi ma yubtinunahu kada ka kama su da abin da suke boyewa ne al-kufri duk abin da mutum yake na boye boye ka gane shi kai kaman ba gan shi ba kada ka tuhumci mutum abin da baka tabbatar ba sai ka kama hannu da hannu sai dai ba zai hana ka ɗauki mataki a kansa ba wanda kake iya ɗauka amma ka bar shi da abin da yake boyewa ka ji an ce kaza ne ka ji an ce kaza ce duk ka kyale ka kauda kai lokaci bai yi ba inda zaka dabe shi yi maka gaba da gaba to nan zaka nuna masa ما damu lam yuzhiruhu olonan tun da ba su faɗe shi a sarari ba wa idhum amiran iyahum bi taqwallah kana mai umurtansu da su ji tsoron Allah wal islamu lahu zahiran wa batinan mukhawifan iyahum kana gargaɗin su min aqibati su'i afalihim aqiban mummunan aikace aikacen su bi tarki hakumi ilaika wanda su kawo hukunci zuwa gare ka wa tahakumihim ila tahuti wa qul lahum fi khassati anfusihim ka fada musu keɓaɓɓen kawunan su ƙaunar baligan yanfuzu ila qulubihim da zai kai zuwa ga zukatansu fa ha ya motsa ya kada zuciyar ya girgiza zuciyar fa ya zahabu anha ha, ya tafiyar da rakanata alai go allahum yarji'un zai yi da su gyara to wannan su ne ayoyi guda hudu kadan daga cikin abun da aka fahimta za a fahimta abun da za a fahimta a ciki da yawa abun da ayon ke shirya da mu da yawa amma ga kaɗan daga ciki ala sabilil misali a ayon dai suna nuna mana hurmatu tahakumi haramcin kai hukunci ila gairi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa iza wujida alimu bihima har an samu masanin wa'annan da wa'annan asaloli guda biyu Al-Qur'ani da hadisi na biyu wujubul kufri wajabcin cewa bara'a bi tsaguti ayyan kana nau'u shi sa ai da wannan kalma ake shiga musulunci la ilaha kaga na fayo jami'a ma ya da min dunillah shine la ila kore duk abun da ake wada'a wanda ba Allah ba illa Allah kuwa isbatul ubudiyyata lillahi wahdahu to haka mutum zai musulunta sai an tabbatar masa wannan za ka kore duk abun da ake bautata wanda ba Allah ba wani bawan Allah yake ce a takaice za ka bar al'adunka gaba ɗaya. Eh. in an ɓullo inda ya ɓullo, an san inda ya ɓullo sai a buga masa misali da kaɗan daga ciki. To yanzu za ka koma sai yadda Allah ya tsara maka? Ce, eh. kenan dai za ka gaskata duk abun da annabi ya faɗi e, za ka bar duk abun da annabi ya hana e, za ka aikata abun da annabi ya yi umarni eh yanzu ka ɗauki alƙawalin ba za ka yi komai ba sai yadda annabi ya tsara ya ce eh to in yadda na wani abu guda hudu ce to shi kenan yanzu ka zama musulmi sai dai wannan alkawali yana da kyau ka faɗe shi da yaren annabi wannan da hausa aka yi maka shi isa dama hatta hausa ɗan sama-sama yake jinta kakka musulantar da shi ka nemi wanda ya iya yarensa ko yaren da ya iya ba abin kunya ba ne ba don kada ya musulunta rabi da rabi to za ka faɗa da larabci sai ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wannan shi kunshi wayannan a yanzu sai ka je ko ka wanda suna kake da shi kana da buga don kila eh, da sunan shirka sai a canza masa suna to yanzu sai ka je ma kana da mata je ka lallare ta ka yi mata wazi in ta ki in kirista ce ka batta in ko mai bautan guba ka ce ka tarkata ka kora ka ‘ya'yanka duka in ba su balaga ba musulmai ne in ku sun balaga sai ka neme su yadda za su dawo a takaice yanzu kafin komai za ka je ka yi wanka na shiga musulunci to kuma yanzu gurungun za ka ci gaba da karatun addini dare da rana. Gwargwado ba wai za ka daina sana'a ba ne ba, kana sana'an da kake mu ma duk muna cin abinci, muna zuwa sana'a, amma za ka samu malamin da za ka zauna tare da shi a kullum duk abun da ya tukwaikwaye maka sai ka yi tambaya. Bai halatta ka yi alkawali ka yi wani abu sai yadda Allah ya tsara ma. To da dama muna musuluntar da mutane ba irin wannan ba ke musuluntar da su ba sai ga mutum ya musulunta da al'adunsa. Har mu ma mu je mu koyo al'adun, to zan mu ɗauko mu masu koyarwa. Na uku gudawati wajen cin kiran al'umma ila tahakumi ila ila alkitabi wa sunnah wa wujubu qabulihima da kuma wajabcin wuta ya karɓe su. Na hudu cikin abun da ayoyin suka shiryatar da mu istihbabul i'radi ana son ɗauke kai an zawil jahalat kakka zama kana ɓata lokacinka muƙabala da jahili yana ɓata ma lokaci ne bai sani ba bai san bai sani ba in ma ka zana kana kula shi kana ba ta kanka lokaci ne ka tarkata ka kyale shi sai ran da ya zo neman gaskiya sai ka faɗa masa wa idu ka dayyi musu wazi bil al baligi alladhi yasilu ila qulubihim fa yahussaha la alla ya kakkabe gafalar da ke tare da su nan za mu tsaya Hmm?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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين